ana kiranta suratu sajada wani lokaci akan kira fusilat ma haka ana ce mata sajada sai a bambanta wani lokaci a ce ma wannan alif lamin sajada wancan kuma hamin sajada a wani wuri nan bayan na wani bayani wanda wanda a wani wuri na gan shi ban gane ba cikin wani tafsirin safi sai ce wanda ya kara wa'annan su ne a za'im sai jera su sai ce sajja wanda ya kai wani falala ne na suratu sajjada din sai ce sajjada su lukuman sai na ɗauka kuskure sajjada wa lukuman man karaba man kara a suratu lukuman sun ce ah, mai wannan sajjada lukuman sai na ɗauka man kara a suratu sajjada wa lukuman amma yana neman in gyara da kansa ashe ba haka bane ta wannan suran ana ce mata sajjadatul lukuman sajjadatul luqman akan kira ta haka wato dun a bambanta ta da hamim sajada eh, yanin ya eh, majmal bayani ce an kira ta rolayo sajadatul luqman dun kar a sami ishtibahi da hamin sajada eh, makiya ce banda ayoyi uku da suka sauka madina daga farkon afaman kana mu'minan kaman kana fasika zuwa da wannan ayan da kuma ayoyi biyu da suke gaba su a madina suka sauka ayoyinta talatin ko tara a wani a wani irin tsarin rubutu din tunda aka sami binan rubutu dabi daban-daban amma wanda ka ji wannan basiri basiri talatin ne sai ka ji kofi shi kuma kaza ne بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين saukar wani littafi babu kokanto cikinsa daga ubangijin talikai wato ko shakka babu wannan littafi alkur'ani yin to babu shakka daga wajen allah ne sai dai ga mai jayayya kawai jayayya ba hujja mai taurin kai kawai haka kawai ga masa shi ba ka bane eh, bila ilmin wala huda wala kitabin munir eh, amma inda zai sa hankali eh, ya wadata zai gano cewa daga wajen Allah ne in ya sa ilimi kazalik na kuma ya sa kitabin munir a ce ya bai ba kamar yadda Allah ta ake cewa lam yakul lahum ayatan an yi alamu ulama bani isra'il a tambayi ma ma'abota a taura da linjila sun sani ko da ke su yanzu sun kada suka karyata sai suka je sai suka je littafin su suka share duk ambaton manzo Allah da addinin su duk suka share amma lokacin da ya zo akwai to kaga kenan ba wani wanda ke shakka kenan cewa wannan littafi ne daga wajen Allah ta'ala harola a nan ya kawo wani ruwa dangane da fadalan wannan sura daga ubay bin ka'ab daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wanda ya karanta alif lamin tanzil ita ce wannan kaga ana kiranta har nan kuma ana ce mata alif lamin sajada ana ce mata alif lamin tanzil ana ce mata sajadatul luqman <laughs> wato sajadan da zake bin luqman duk luqman muka gama karantawa to wato daga daga lukman sai ita to duk dai sunanta ne wanda ya karanta alibilamin tanzit ko kuma suratul sajada wanda sai ko kuma dai sajada lukman da tabara tabarkan ladhi bi yadihi mulku to kamar ya raya lailatul qadr in ya karanta a dare ke faka annama ahya lailatul qadr in mutun ya karanta wannan sura da dare tamkar ya raya lailatul qadr al'ada kuma har wala Layth bin Abi Zubair ya roito daga Jabir ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance baya bacci har sai ya karanta alif lamin tanzil da tabarakal ladhi bi yadil mulk duk dare ke Layth ya ce sai na gaya ma Dawus wannan magana sai ya ce da ni shi Dawus din a akan sauran surorin alkur'ani da wanda ya karanta ta faƙala a ala kulli suratin fil qur'ani ko kuma fuddil ko fuddilat ne wanda ya karanta su su biyun nan su wannan suran da tabara kenan kutiba lahu sittuna hasanatun wa muhiya anhu sittuna sayya ورفع alahu sittuna daraja. wanda ya karanta ta da wanda ya karanta su biyun nan za a rubuta za a rubuta masa hasana 60 a share masa hasana a sai masa a share masa sai a bare masa sai a 60 a daukar ka darajar shi daraja 60 kuma Hussein bin Abil Ala daga Abi Abdullah alaihi salam ya rawaito daga Abi Abdullah alaihi salam yana cewa wanda ya karanta suratul sajada a kowane daren juma'a Allah zai bashi littafinsa da hannun dama kuma ba zai masa hisabi ba na abin da ya kasance nasa wato na rafiki kuma zai zama cikin rafiƙan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ahli baiti alaihi musalla to da falaloli dai na sura din ah, da. har wala tana cikin azaim azaim suwar ita ce mafarko cikin azaim suwar rumu azaim suwar hudu ne su ne wannan sura ɗin da wannan hamin sajada fusilat da wannan jimi hawa da kuma suratul alaq iqra bismi rabbikal ladhi khalaq waɗannan surori guda hudu ana ce musu azaimu suwa ah, <clears throat> ainihin ba a karanta su ko da da kane sai da alwala hatta bismillahir rahmanin bismillahir rahmanir rahim da niyan karanta suran sai da alwala ka karanta to sannan kuma ba a karanta su a sallan farin. saboda suna da sujada sujadan su wajibi ne dole in ka zo mahallin sujada a sura din dole kai sujada in kana kira sauran sujudori zaka ga cikin alkur'ani akwai wasu sujudodi ana cewa sauran mustahabbai ne amma wa'annan hudun wajibai dole ne ke jar sauran kun mustahabi ne kai amma abinda muka sani waɗannan lazim ne sujadu ne na dole saboda haka suke da wannan daraja ana ce musu manya-manya a surori masu daraja na na musurorin alhamdulillah duk azaim ne amma an keɓance waɗannan da wannan suna ɗin su hudu ɗin har wala yau bai nake cewa ba a karanta su a sallan farabi saboda zai lizamta yin sujada mu a wurin mu kuma idan bai kamata kai aikin da ya saba ma yadda nizamin sallah din yake ba to tunda ita wannan sujadan wajiba ce to bai kamata ka karanta ta a sallan farali na ma cikin wa'insu mazhabobi ana yi imamiya ne ba yin hakan imamiya ja'fariya ba a yin hakan saboda amma sauran mazhabobi suna yi suna karanta karantawa a farali kuma su sujada shike amma fila ba ne ko a imami a nafila kana iya karanta kuma kai sujada ka lafiya da bako amma a farali ne aka hana ka an hana an hana ka kuma lalle an hana ka ne sosai an haramta maka saboda zai zai ka shigo da wani aiki a tsarin sallah din wanda ya tashi asalinta wanda aka faranta maka am ya ƙulu naftara ko suna cewa ya ƙirƙire shi ne wato shi wannan manzon kenan suna ci ko suna cewa ba daga Allah ba ne wato eh, annabi ne ya kirkiro kasan a baya ce larai ba fihi min rabbil alamin ko yawa ba wani kokanto sa tabbas wannan da ganin alqur'anin nan ka san daga Allah ne to ko cewa suke kirkirowa shi annabi بل هو الحق من ربك لينذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلكم يهتدون آآ آآ ba با ba shi ya kirkiro ba wannan alkur'ani gaskiya ne daga wajen ubangijinka domin ka gargadi mutane wanda mai gargadi bai zo musu ba kafin ka domin su shirya kafin wannan manzo mai gargadi bai zo musu ba saboda akwai an sami fatara na manzanni fatara shine kamfa tsakanin manzo da manzo tazarar lokaci ah, ba a sami manzanni ba ga makka makka hasata muna iya cewa ma tun annabi ismail nam duk annaba da daman gaske suna da sila da makka amma a ce an aiko mai gargadi a cikin makka to tun bayan isma'il ba san a wani annabi amma a cikin ƙasar larabawa an yi wa'insu annabawa wanda su bai zo alkur'ani to kafin nan in ka abin da ya dan yawan tsakanin larabawa ƙurayshawa mutanen makka da sauran laraban da ke kewaye da su abin da ya saura shine dan abin da ba aka rasa ba na shari'an ibrahim wanda suke rike da ita al misali daga cikin abubuwan da su mutanen suke hadda cewa suna wankan janaba kuma ah, ba su cin mushi kuma ba su zai kema iyalansu lokacin haila da ire-iren wayannan wanda suke karbashin shari'an ibrahim to amma kuma sun gurɓata sun shigar da wayansu abubuwa <clears throat> irin nasu kamar inda suka babbata haji suka shigo da har aka ma zo da gumaka aka sa a hali da haji ne sahihi hajjin ibrahim to kuma sun ɓata wayansu abubuwa da dama a shari'an nasu kamar idda wadda aka ce idan mace ainihin mijinta ya mutu to shi kenan sai ta zauna ba wanka ba wanki har sai ta shekara hudu to kuma in ta cika shekara hudun irin walin da take yi ba wanda zai zo ya kusa da ita har ma aka ba ta tsuntsu ta shigar da shi al'aurarta sai ta wurgar da shi ya mutu saboda walin ya isa wali sannan kuma akwai miyagun abuwa da suka ɗauka da shari'a ne ci har da bayayya mutum ya ce ma matarsa bayayya ya ce mata in ya aure da ita ya ci iyaye da uwarsa amma ba suka faɗe shi za a ce mishi baya saboda waya kamanta bayan ta da ce bayan ki irin na uwata to shi kenan sai a ce mata bayayya to sai ta zauna hakan ita ba ta da miji shi ba zai wani ta hulɗa da ita mutum da ya mata bayayya kun ba za ta auri kowa haka za ta zauna ta mutu ko tana amarya ya mata bayayya an gama Allah ba ta bayi kuma in ta wuce mutane su ta ce bayayya ce ta zo kada zama mana musiba an mata bayayya to irin gasunan gasunan dai abubuwa sun zo na tsawon zamani babu shirya daga annabi sai dan barbashe da ba ka rasa ba kuma sun sassa mashi abubuwa daban-daban wanda ke ba daidai ne a asalin addinin ba to sai kuma ga mai gargadi ya zo kuma sun kasance ma suna cewa da wai su ne da su ne suke da eh, aka ba su littafi irin yadda aka ba yahudu da nasara su za su suke da taurar da linjira da sun fi wa'annan mutanen shirya suna ce eh, domin yahudu an ba su littafi amma ba su da mu aka aiko da manzo cikin mu aka ba mu littafi abba da mun bi su shirya to sai gashi ya zo الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون Allah wannan wato ma'ana wannan da shi ya aiko ya saukar da wannan littafi din ke huwa haqqu min rabbika la raiba fihi min rabbil alamin bal huwa haqqu min rabbika to rabb din ne Allah ta'ala yake eh, yake sifata kansa da cewa shi ne Allah wannan da ya halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su a kwana shida yini shida sannan ya daidaita a al'arshi ba ku da wani majibincin al'amari ko macici in ba shi ba za a shi ba za ku astu ba ku san cewa Allah ta'ala shi ke da iko kan komi shi ke da tasarrufi kan komi ya zama shi za ku bi maimakon ku ɗauki wani a matsayin wali ko macece alali Allah ke da sassarfi kanku mai shi ke da iko kanku saboda haka wani ba zai iske na nama ba shi ne ya ce sama da kasa na sama ban tsoko almizan ba amma a ciki ya fassaran batun خلق السماوات والارض arda بينهما في fi ايام ثم استوى على العرش al arshi ne كغا duk inda kaga an kawo maganan دين ala al arshi din a wurare daban-daban alqur'ani ka kawo su a jere yace zaka ga cewa an jingina shi da halittan sama da ƙasa duk lokacin da kaga an kawo istawa alal al zaka ga an jingina shi da halittan sama da ƙasa wato halittan da sama da ƙasa kamar yadda muka karanta a baya wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal me za me amsan za su baka la yaqulun la to sai a ce musu to tunda shine mahaliccin sama da ƙasa to kaga shi ke da iko kan komai ma'anan istawa alal arshi ne shi ke da ikon tasarrufi ba wani ba kuma to in aka ce musu to wane ya kamata a bauta ma waye ubangiji wanda ya cancanci ibada sai su ce wani to wake wa ya halicci sama da ƙasa shi Allah ne to tunda Allah ne ya halicci sama da ƙasa to wake da iko da sama da ƙasa shine ma'anan istawa alal arsh ko ba lura ba eh, na sha bayanin batun istiwa'i din nan wanda abin takaici waɗansu kirkirarrun fandararrun hanyoyi da suka shigo kuma sai lokacin da suka rube suke wari sannan aka kawo nan ƙasa kamar yadda turawan amerika suke mana sai shinkafa eh, masu ilimi sun ce bai cancanci dan adam ya ci wannan shinkafan ba a je a zubar a teku sai a kawo najeriya sai dan gata yake samu mutum yana dafawa tana warin bayan gida kuma yanzu sai biyan mota an ce bai kamata a hauta ba sai a kawo ta nan ko tayin da aka ce a cire bayan ya shekar uku sai a kawo a ce kai sabuwar taya ne ake har bakin mai ma wanda ya gama aiki ana kawo shi nan to kamar yadda suka yi wannan kuma ta ta yamma kenan ta gabas kuma sai muka ɗauko rubabben aƙida shi kuma har yana wari yadda ake kawo mana rubabbu ta gabas da yamma da ta yamma kenan yamma su kawo mana tarkacen tsiya gabas ma a kawo yanzu sai kuma ana yin shi wai shine addini wai Allah yana zaune ne akan al'arshi al'arshi kuma kujeran sarauta ke ya zauna ne ya daidaita wasu su ce wai daidaita da ya dace ne wata kalma da ba ta da hikima ba ta da fasaha sai wawa ga'u jahili ne zai faɗi wannan magana wai daidaita da ya dace da shi saboda sun ce shi jiki ne jiki ne shi kamar sauran jo a matsar ce lakal ajisam jisimin lakal ajisam wajibin lakal wujo rijulun lakal arjul yadin lakal aidi to haka ne wai shi jiki ne amma ba kaman sauran jikuna ba sai kuma suka zo a littafin suka rawaito riwaya suka kuma ce sahihi ne domin littafin shi a cikin ma sahihin littafi ne a wajen cewa in aka je ranar kyama aka tsauna ana ta jira ana cewa to ubangiji ya zo mana a hisabi ubangiji ya zo mana a hisabi ya zo a hisabi ne shuru shuru ana jiran ya zo kwatsam sai wani wajen ce ko ku gane ne ba ce sai su kai ne wani ba ashe ba ne wai to ai ina ubangiji na ku sai ce ashe ba shi a cikin mu to kaga ashe fuskan shi irin na ne ne eh yaman tunda ba su gane shi ba su ba suka gani ko gaya mini wani mutum yawa wani mutum yanzu yanzu wani mutum ne cikin mutane suka gani ashe ma ne ubangijin ba su san ba sai ne yake ai ne. sai to ai ma sai jiran ka ashe ma ka ne na kaga ba ga gaske ne wajihun eh, lakal wujuh ba kuma jismin lakal ajsam ba ke kaga jismin kal ajsam kenan wajihun kal wujuh yadun kal aibi rijulun kal arjul ya zama mutum ne kawai tun daga shi ma za su gan shi ma ba su san shi ba su ɗauka ko wani mutum ne a cikin su a ce ma shi ne ma ubangijin nasu kuma sahihi wai a wajen su hadisi ne sahihi to wannan magana yanzu tashi tashi da mutane duk sun damu sun ruɗe sun koma kamar yahudawa da kiristoci da magwazawa da hindu da sauransu misalai suna musulmi suna da alkur'ani wanda suke saboda cewa ubangiji jiki wai ya zauna kan al'arshi ya zauna ne suke cewa ya zauna irin zaman da ya dace da shi kamar yadda mutum yakan zauna kuma tun da yana zama kaga jiki ne shi kuma jiki yana da iyaka kuma yana da bangarori kuma tun da yana da su hannu da kafa da sauransu to ainihin shi mabukaci ne kuma al'adan jiki shi ne kare da akwai iyaka akwai kuma karewa in yana nan ba shi a can kuma har wala suna cewa ma yana sama ne yana sama ne akwai ce bai akwai mai almizan nan domin akwai wani bayanin da nan eh, istawa nan eh, akwai istawa alal arsh akwai istawa ila sama kalman istawa yana daukan istawla ala wato ya sallaka kai istawa ila kuma yana nufin ƙasa sun mastawa ila sama'i fasawwa kunna sab'a samawat wannan yana nufin ya nufi su ne bayan yayi ƙasa sannan kuma ya sama ya faɗi yin yin ƙasan a kwanaki bai gaya mana san yadda ya a samai amma nan ya aka ce allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam kwan eh, yini shida sun mastawa ala al arsh sannan ya daidaita akan al'arshi mai ma'anan daidaita akan al'arshi ina jin mulmun shafaɗan wannan cewa al'arshi na zuwa da ma'anoni daban-daban daga cikin ma'anonin al'arshi har da jiki wanda yake halitta ne na Allah tamkar sama kamar yadda bayan wannan kasar da muke akwai sama ta ɗaya da ta biyu da ta uku har zuwa ta bakwai sama samawa kenan to bayan wannan akwai sama ta takwas sai dai ba haka ake ce mata ana ce mata kursi ne kursi yadda sama ta bakwai ta lullube sama ta shida yadda kuma sama ta shida ta lullube ta biyar haka ba har ya zuwa sama ta daya da ta lullube wannan duniya tsakanin nan da sama ta ta daya akwai tazara wanda ake cewa ita sama ta daya inda zaka aje kwaya bari ce muku kamar kwayan gero da za ka aje kwayan gero ka aje curin fura misali ko kuma curin fura ma iri iri ne kowa yana iya cura nasa yadda ya ga dama ba su san da curi eh, mu ce kwai ka aje kwai waje ɗaya ka aje kwaran gero waje ɗaya in ka kwatanta girman su ka san wannan sai ka nunka gero sau nawa za ka sami kwai ɗaya to eh, idan muka baka wannan misalin ka gane to sai mu ce maka to in ka ga wannan kasan da muke dora kanta in ka aje ta waje guda ka aje kwaran gero waje guda ya ka gani ya ka ga girman duk duniyar da muke na kai kasa in ka aje ta waje daya ka dauko kwayan gero ka aje a waje daya ya ka ga bambancin girma to haka sama ta dai take ganin sama ta har ga take ganin kasa to ita kuma sama ta biyu haka take ganin sama ta daya ta uku haka ke take take ganin ta biyu a haka za a yi zuwa ta shida haka ta bakwai haka take ganin ta shida yadda ƙasa duniyan nan za ta kalli ƙwaron gero haka sama ta bakwai take ganin ta shida har yi zuwa ƙasan to kursi kuma haka yake ganin saman bakwai to al'arshi kuma haka yake ganin kursi kursi ya lulluɓe saman bakwai haka nan shi kuma al'arshi ya rufe kursi ana cewa shine jiki wanda ya fi girma da Allah ya halitta shine al'arshi to wani lokaci aka magana al'arshi a da wannan ma'ana din wani lokaci ana magana al'arshi kaga anan kamar sunan sama ne an gada ma ana iya cewa sama ta takwas da sama ta tara maimakon a ce kursi da arshi idan ba bambanci tsakanin ibarorin illa iyaka sunan su kenan ne amma an kira shi kursi ne kujera ba domin kujera ne ba kuma an kira al'arshi ne ba domin karaga ne irin na zaman saraki to amma wani lokaci ana ana ana ɗauka irin na aron magana na cewa idan aka ce ya zauna a mulkin sa, ma'ana ya salladu a kai dara shi ke da ikon tasarrufi akan komi da ya shafi mulkinsa shine ma'anan istawa ala rashi kamar yadda zaka ce basaraki ka ce kai kujeran sarkin nan fara motsi to me yake nufi kenan kila kwanan nan za a tube shi saboda an fara ganin haka haka to ba yana kujeran kaje ka zauna da kujeran da yake zauna a ciki ba shi ne yake motsin ba ma'ana mulkinsa akwai walakin in kuma aka ce kujeran sarkin nan ta zauna daram to ma'ana mulkinsa saboda haka ana ɗauko irin wannan kalma ɗin Allah ta'ala yana amfani da wannan ibara ɗin ya ce sun masta alal arsh ma'anansa ya sallaga a mulkinsa ba mai ikon sarrafi a mulkinsa in ba shi ba tunda kun itirafi da shi ke da halitta to da iko da halittan kuma da cancantan a yi masa bauta to yana tsani har wala shi yasa kake ganin duk inda istiwa'i ya zo istawa alal arshi sai ka ga ya daya zangantaka da halittar sama da ƙasa wanda suka yi itirafi da shi kaga sun yi itirafi da halqa samawati wal ardh wala in sa'a man khalaqa samawati wal arda la yaquluna la amma sun ka sun ki itirafi da istiwa illahi ala arsh ma'ana sun ki itirafi da cewa Allah ke da iko kan komi kuma shi ya cancanta a bauta masa in su aka zo bauta sai su ba wani shi kenan ma'ana amma Allah ta'ala ya fi gaban ka sifata shi da sifa irin wanda su suke in kana son ka ga tauhidi ka duba hajjar balaga ka duba hudu ba ta daya fargoshin hudu ba ta ka ji tauhidi ka kuma karanta a sauran wa'insu wanda suka shafi tauhidi a cikin nahjul balaga ka karanta kuma addu'o'i masu rai kaman imam eh, addu'an arafa na eh, imam hussein da kuma hadda masu addu'o'i masu rafi da sufofi musamman masu um, wannan sahifa alawiya din addu'o'in imam ali na ranakun kowace rana tun daga juma'a zuwa alhamis to kowanne sai kaga sai an fara da tauhidi sannan ai salatin annabi sannan ai roko to wajen nan za ka ga tauhidi nan a cikin abin da yake cewa laisa li sifati haddun mahdud Allah ba a sifansa babu iyaka wanda za a iyakance domin ka ce ga iyaka shikenan ba shi a wani wuri kenan wala na'atun mawjud ko na'at da sifa duk muna kiran su abu daya ko wata sifa wanda za a ce gashi yadda zaka iya sifata shi kace kaza ne wala waqtun ma'dud ko lokaci kididdigagge a ce zamani kina ya wala ajalun mamdud ko ajali abin miƙa wannan daga cikin jimla har wala ya ce wa kamalu tauhidihil ikhlasu ikhlas lah kamalin tauhidi ga Allah tsarkake ibada gare shi wa kamalul ikhlasi lahu nafyu sifati an kamalin ikhlasi gare shi shine kore masa sufofi kore masa sifofi. sifa irin wadda su suke bashi domin mene li shahadatu kulli sifatin annaha ghayrul mawsuf domin shahadan duk sifa da ka sani ba mawsuf ta bambanta da mawsuf ba ita ce shi kamar misali in ka tsaya ka dubi madubi kaga kanka wa ka gani a ciki kanka to kai ne yana wani kai ne a cikin madubi kai ne a waje ko a cikin madubi to madubin ba kai sifan kai ne kaga sifa ba ita ce abu ba wannan shaidan kowace sifa ta nuna in ka sifata abu da sifa to sifan ba shine ainihin shi ba saboda haka baya zaka in ka jingina ma Allah irin wannan sifofin to ainihin kamar ka ce kuma sifan shi ne shi to kai ba ka jahilce shi saboda ko a yadda muka san sifan abu to sifa ba shi ne musu ba su ko suna ce mashi shi sifa ne alhali ko su ma suka domin madubi ba su ne a madubin ba kullum كل موصوف annahu gairu الصفة kuma duk abin da aka sifata ba shine sifan ba sifa mausuf sifa ba ita ce mausuf ba mausuf ba shine sifa ba faman wasafa Allah subhanahu faqad qarana wanda duk ya sifata Allah da sifa muna ce masu sifa za'ibi in ba ka ba Allah yana da akwai akwai attribute musamman muna ce masu sifofi kamar ka ce shi ɗaya ne ka eh, shi samun mene shi kaɗaitacce ne bai da farko bai da ƙarshe baya mutuwa duk ana ce nan sifofin Allah to ba wannan muke magana ba sifan da muke magana shine sifa za'idi irin wanda su masu tajbihi masu mace tajbihi da kamannu Eh, suke yi don laisa ka mutum hishe shi ne sifan da ake magana faman wasafa Allah subhanahu wa ta'ala faƙar qarna wanda dai sifar Allah ya gwama shi wa man qaranahu faqad sanna wanda duk ya gwama shi ya biudanta shi wa man sanna faqad jazza wanda duk ya biudanta shi to ya gutsutsura shi domin duk abin da ka gan shi ka ce ka za ka to ainihin ka yi tarkibin shi daga sassa ka haɗa sassan shi saboda ɓangarori ne suke haɗuwa su yi a abu guda saboda haka duk lokacin da ka ba shi wani to ka ce ɓangarori ne wa man jazza'ahu faqar jahila wanda ko duk gutsutsura Allah ce ɓangarori ne to ya jahilce shi wa man jahilahu faqad ashara ilai wanda ya jahilce shi zai nuna shi gashi kaman kaman wanda suka ce su ku gani ni ba kai ne da yatsa eh, duk wanda ya jahilci Allah zai nuna Allah saboda haka jahilai sukan in ka ce masa Allah sai su nuna sama da su, wa'ana yana can to aikin jahilai man jahilahu faqad ashara ilai wa man ashara ilai faqad hadda wanda duk ya nuna shi to ya iyakance shi don ya ce ina za ka nuna ta gaban ka ko ta bayan ka ko ta daman ka ko ta hagun ko saman ka ko kasan ka dole ka ce a can saboda ka duk wanda yake a sama ne ya iyakance shi in ya ishara ya zuwa ka sama kaga ya ce a nan yake koma bayan wani mali ya iyakance shi ya ce ba shi a can wa man haddahu faqad adda wanda ko iyakanci Allah ya ƙididdiga shi wa man ƙala fima wanda duk ya ce a ina fima a ina Allah yake faƙaddan mana ya tara shi a wannan guri in ka ce in aka ce maka ina wane ina abdullahi aka ce a yana cikin ɗaki to abdullahi yana wajen ɗaki yana cikin to ɗakin ya tara shi ban mana kujira yana ina abdullahi yana cikin ɗaki to ashe yana waje ba shi a waje in aka ce maka ina Allah ka ce yana sama to a ƙasa kuma fa ba shi sai ya zo shi ya sa ma ubangijin suka ce in dare ya tsala yakan sauko a kan gurgun jaki imarun a arab ni ban san nisa ma jakin ya zan gurguwa yana zagaya yana tambaya wa ke son gafara in gafarta mishi ko kuma yakan sauko saman duniya na ɗaya yana tambaya in dare ya tsala wa ke son gafara ya gafarta mishi in ya gama ya hau saman shi kuma yakan rika bin sorayen mutane ma ya dira a wannan ya dudduba ya je dira a wancan to to duk wanda ya ce fima faƙaddan mana wa man ƙala alama faqad akhala min wanda yake kuma akan mene don yanzu a intanet nake karantawa wani ya aiko da wani sako yace yanzu bayan maganar da ake yi daga Saudi ya aiko yace bayan maganar da ake ta yi cewa ba za ka ce Allah yana sama ba sun fara barnamij yace barnamij din makaranta na firamare farkon tauhidi shine ainallah kowane ɗaya yaro za a kwa mushi fi samani to amma yanzu bayan wannan maganar da ake musu sun fara canza a amsan fi sama suna cewa ala fauqas sama fauqas sama hmm. yanzu sun fara wani ne ya rubuta yanzu sun canza fi sama ya zuwa fauqas sama wai Allah yana birbishin sama ne to idan shi wannan in ka ce alama ala ke da fauka da ala duk ɗaya ko to wa man kala alama faqad akhlamin ba shi ba Allah ya wofin tuli ka to ka'inun la'an hadafin wa maujudin la'an adamin ma kulli shi'in la bil muqara ai wato har wala kuma in aka ce to a yalla yana ko ina sai su kasa gane wa su ina yana ko'ina ina wa yake maka yana ko'ina da da kasan da muqarana ba abin da ake nufi kenan ba ma a kulli shi'in la bil muqarana wa ghayru kulli shi'in la bil muzayara fa'ilun la bi ma'na al harakat wal basirun iz ga sunan ga nan ba tauhidin muke ba dan kadan ne muka gusto ga mai sha'awa yana iya dubawa saboda ka sifan ya ishe ka kalma guda alqur'ani laysa kamithlihi shay khalas duk wani abu da zaka ce wannan kamar da laysa shayi shay mukhalifuhu lil hawadith sifo sifa ce ta lazim Allah bai kama da wani abu kuma wani abu bai kama da Allah na yi hankalinka ba zai iya fahimtar wannan ba amma in ya fahimci yana da iyaka ya nuna cewa ba zai iya kantaccen abu ba ko tun da shi ya yi komi in ya zama yana da farko to kafin shi ba in ya zama yana da ƙashi bayan shi ba in ya zama yana da iyaka to an wuce iyakan fa yake shi shi komai kamar da ke faɗa na la an harakatun wa ala shi yayi komai amma ba da unwanin haraka ba motsi ko kuma kayan aiki saboda istiwa'i sassauƙan abu ma'ana fes ga mai hankali istawa alal arshi ma'ana ma'anansa ya salladu akan mulkinsa tunda kun itirafi shine mahaliccin mai da ƙasa to shi ke da iko da sama da ƙasa ɗin babu wani wali a sama da ƙasa in ba shi ba babu wani shafi a sama da ƙasa in ba shi ba shi ne ma'ana khalas istiwa'i ɗin kenan ba wanda yake inkarin istiwa'i amma ka ce ya yi daidaita daidaita da ya dace da shi wannan wauta ne Ma'ana istawar rabba alal arsh ya ka zaka mulkinsa shi ke da iko kan kan ba ba wani mai musharaka da shi Shi ne ma'anar istawa ka gani kamar da shi saibul mizan yake an ka lura duk kalmar istawa al'arshi ya zo da halqu samawati wal ma'ana kun yi itirafi da wannan halqu samawati to ku itirafi kuma da wannan cewa istawa ya al'arshi ma'ana ku san cewa shi ke da iko kan komai saboda haka tun da shi ke da iko kan komai wani ba zai baka alkhairi ba in ba shi ba wani ba zai iya tunkuɗe maka cuta ba in ba shi ba to wane ya kamata ka nemi tun tunkuɗewan cuta daga gare shi ko jawo amfani daga gare shi a sama da ƙasa kuma ainihin inda akan ce ainihin ina jin sun mai aruji ilaihi za mu kawo ga wannan za mu kawo ga sun mai aruji ilaihi yomin kana miqdaru alfasana to kaga sai aka ce malakum min dunihi min waliyin wala shafi ba ku da wani majibincin al'amari in ba shi ba a sama da ƙasa shi ma'anan istil istawa ala al'ashi ke shi ke da a akan komai ba ku da wani wani waliyi wanda ke da iko kan wani abu ko wani shafi'i wanda ke da iko kan wani abu don suna raya cewa inna ma nuqarbuhum ila Allah zulfa sai ake ce musu ai komai na Allah ne to kuma bai kaga idan idan ma har za ku yaka nan tunda komai na Allah ne sai da hujja daga gare shi kenan ko sai da hujja daga gare sai mu ce maka ina hujja in ka ce wani waliyi ne sai mu ce maka ta ina wani shafi'i ne ta ina mu abin da muka sani waliyi da shafi'i Allah ne kawo hujjanka ko hujja daga Allah yudabbiru al'amra min as-sama'i ila al-ardi amma ana ban fassara ma'anar su ta ayyam ba muna cewa waɗannan kamar yadda zai zo fi yawmin kana miqdaru alf sanatin eh, yana iya daukan ayyam a yadda Allah ta'ala ya bar maka sani tunda mu yau a yau a wurin mu anan sakamakon akwai rana ne da wannan ƙasar su ku alhali dama Allah ya faru rana ne a alhali ba to kafin ya yi ta kaga ya ayya mai kenan wani wani mikidari ne na zamani kenan to shin suna wani fasara na cewa kamar da ya zo cewa fi yawmin kana miqdaru alfa sanatin ya nuna kamar in a kidayen mu yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddu to yace shike al al'amari daga sama zuwa ƙasa sannan kuma abin da ke ƙasa ɗin ya tashi ya zuwa gare shi a yinin da gwargwadonsa shekara dubu na ƙidayenku kaga wannan hasudan ya ce na ƙidayenku ana cewa eh, wannan kamar tamkar ka ce tafiyan mala'iku ne ko su ci aini idan su tafiyan su sauko daga sama su tashi sauko ƙasa su koma sama eh, tamkar shekar a tafiyan shekara dubu ne inda mutum ne zai inda mutum ne zai tashi je sama din sai ya shekara dubu yana tafiya tunda an ce mai mata urdu na kidayan ku shekara zai shekara dubu yana tafiya kafin ya je sama ko kuma suna cewa eh tun da sama da ƙasa ne an faɗi cewa sauka da tashi har wala yana nufin zuwa shekara 500 komawa 500 ke in mala'iku suka zo suka ɗauki aikin bayi suka yi sama da shi to ta mai faɗi ya ce mana ai kai da kake cewa Allah ba yana sama bane ai gashi ya ce maye a arju ilaihi suna ya zuwa gare shi sai mu ce maka to ai annabi ibrahim ya ce inni zahibun ila rabbi sai hadiyyu ni za ni wajen ubangiji na zai shiga da ni mu kuma kan sanin mu mun san ibrahim ya bar iraq ne ya je syria ya je sham to ma'ana allah yana sham kenan eh wala inni lahibin ila rabbi to ashe allah yana sham kenan tun daga shi ya ba shi a iraq shi yasa mu ibrahim ya bar iraq ya koma sham kuma wa man yakhruju min baiti wa man min baiti muhajiran ila Allah wanda kuma duk ruwayoyi tafsirai sun nuna wani bawan Allah ne ya fito da nufin hijira sai mutuwa ta riske shi an ce bai da lafiya sosai da ya ji maganar hijira ya ce ainihin ku ‘ya'yansu su dauke shi aka kai tan'im ya ji alaman zai cika ya ɗaga hannu ya ce ya rabbi wannan hannun nawa a madadin hannu na wannan kuma a madadin na manzo Allah na yi masa mubaya Allah ya ɗauki ransa sai sai mushrikai zama kuma ba shi nan ya mutu sai Allah ya saukar da fakar wa ka'ajar hu ila Allah ba shi ita ayan muke so mu fassara ba to wannan an nuna ya fita hijiran nan daga Makka ne zuwa Madina amma sai Allah ya ce wa man yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah ma'ana Allah yana Madina kenan ba shi a Makka saboda haka in dai har wannan tun mai aruji ilahi yana nufin yana sama ne ashe kuma inni muhajirin ila rabbi yana nufin yana sham wa man yahruju min baiti muhajiran ila Allah yana nufin yana madina wannan kinaya ne ya zuwa al'amarin ubangiji na ba ya zuwa makan ba don Allah ta'ala ya wuce ya fi karfin ya itisasi da maka ya wuce domin itisasi da mahalli tawaya ne a wajen Allah wannan eh, halin halittarsa ne shi kuwa laifaka ka mithlihi zalika alamul gaibi wa shahadatul azizur wannan shi wanda yake yake wannan dabbara al'amari yake juya su yadda ya so abubuwan da ke sama da ƙasa duk mallakansa ne halittansa ne da mallakansa mallakansa ne kuma bayansa ne halitta da mallaka da bauta duk nasa ne ba shi ne da halitta a yi ma wani bauta ba ko a gode ma wani ba ko wani ya tasarrufi ba ba shine da halitta wani da tasarrufi ba da halitta da iko da halittan duka na sani saboda haka wane cancancin da abauta masa a sama da ƙasa shi shi ne ma'anar wahowar da zai fi sama ilah wa fil ardi ilah ma'ana shi ke da iko a duk ma'ana ke to wannan shine masanin gaibu boyayyen abu da abin da ya bayyana wanda yake shine kuma mai iko kan komi kuma shine mai tausayi a ƙarshen tsoron jiya mun magana kan sanin gaibu da muka ce ba wanda ya san gaibu sai Allah to shi Allah ta'ala eh, da abin da ya koya da abin da ya bayyana daidai ne a wurinsa ba sai abu ya bayyana ne yake ganin sa wannan sifan mahalukat ne ba kuma sai an sanar da shi yake ganewa ba wannan sifan mahaluka ce kamar yadda ke bayanin ainihin ilimin muka daban-daban da akwai wanda ake tajirba a yayi akwai kuma wanda hankalinka zai nuna wani can ba za ka iya sani ba sai an yayi to amma wajen Allah fa sai an yayi hmm. ba sai an yaye sannan ya gane ba ko kuma sai ya auku a wajen Allah ba sai ya auku ba to ilmin Allah da ɓoye da ilminsa da bayyane mene bambanci tsakani wanne ya fi sani ko wanne ne kuma ya fi ganewa sai mu ce duk ɗaya ilminsa da abin da ya ɓoye daidai yake da ilminsa da abin da ya bayyana alimul gaibuwar shahada ke alladhi ahsana kulli shay'in khalqahu wa bada khalqal insani min tin shine wanda ya kyautata wa kowane abu halittarsa kowane abu da ka sani shi ne ya kyautata halittarsa ya yi masa halittar da ya dace da shi a wani lokacin ke cewa inda inda Allah ta'ala ya tsara abu mu ce to kai kai naka nazarin ka ga yayi yayi sai ka kawai ya ka da ka yi tunani da dai yin ne shi kenan kawai duk halittar da ya ce kawai ya yi masa gayan kamala da yadda ya dace da shi abin da ya dace da shi kenan har ma ba za ka iya cewa ina ma da kaza ba har nake cewa mutum in ya ɗauka haka nan ne ya zana ya zana wani mutum in ya iya zane ya zana mutum ya dan canza mahallin ido ko hanci ko baki ko kunni ya ga ko zai dan yi kyau ko ya kara masa kafa ko hannu ko hannuwa ko yatsu ko ya masa wani dai ya yi dai kwaskwari ma gani ko da a zane ne ya fito da shi zai kyau <laughs> zai ka san bai kyau ba saboda ainihin hasana shi 'yan khalaqa ya kyautata ma komai halittarsa saboda kowane abu ya dace da tasa ɗabi'a wani lokaci kamar ɗabi'an mutum wanda ba zai iya zama ya fita daga ɗabi'an mutum ɗin ba shi ɗin ne dai mutum a cewa shi mutum yana iya gaggano abubuwa a yanzu wanda bai gano ba da amma bai tashi a mutum ba in ka lura kuma sauran ɗabi'u sauran halittu da suke ayyukansu bisa bisa ilhama san ba su samun ci gaba yadda suke haka suke da tsuntsun tun da da tsuntsun yanzu duk za ka ga irin biyan su ɗaya yadda suke yanzu ba su fara tunanin cewa su daina yin sheƙa da ganyayyaki da ciyayi da sauransu su je su yi factor su yi na'urori su fara wayansu dabarori yana nan yadda suke ilimi kuma yana nan yadda Allah ya kimsa musu haka nan suke biyan su da za ka tunanin ya kamata a yi za ka ga da za ka tunanin to a yi masu kwaleji mana ko a masu wani abin da ka ga ba za ka yafi a su kamar yadda nan kun yi ta wani karin magana wani ke gaman da bai ce a farfi wai Allah ya san ke shi ya sa bai masa kawo ba to ka san da yana da kawo da an samu shila to da yake yi shi ya san kuma yayi abin da ya dace da shi zai yi shi da irin ɗabi'an da ta dace ba ɗabi'an da aka yi shi domin sa saboda ka sai aka yi masa halittar da ya dace da wani haka duk halitta kulla shi'in kawu ba a ce mutum ba ba ce mutum ba kowane abu sai da ya kyautata halittar saboda haka yara mutum zai nazarin halitta sai ga an kyautata halittar komai sai yasa ma wanda suke kokarin su nuna cewa su ba su ce Allah ba sai suna cewa wonderful nature ta tsara abin perfect perfect su ba za su iya tunanin yadda ya kamata tsara fiye da ta tsara yadda ta tsara ba nake cewa to a ina take ne ita nature nan a gaishe ta hmm, tun da su iya wannan aiki wato butulci mal butulci amma dai wal in sa'alta man khalaqa samawati wal ard wannan mun fada a ya cewa lalle fitira ce fitira ce Allah ya halicci mutum da wannan sanin sai dai yi butulci da fatan baki butulci ke ce ba haka bane amma zuciyarsa za ta ga masa ya san Allah ya halicci wannan fitira ce bisa ɗabi'an mutum Allah ya riga shi da wannan ba kuma zai iya kauce wannan fitiran ba tun da shi mutum ne nan zai iya butulci da fatan baki amma bai ɗabi'ansa zuciyarsa bai isa canza ma kansa zuciya ba ya zama zuciyarsa ta daban ce ba ta sauran mutane ba yana nan shi mutum saboda ka a ɗabi'ansa ya san akwai Allah sannan sai ya fara halittar mutum daga yunɓu wato baban ma'adam kenan ثم بدا خلق الانسان من دين sannan ya fara halittar mutum don asalin mutum na farko shi an yi shi daga yanko ne kwababiyar kasa laka aka jajjaba aka jajjaba sifan mutum aka busa aka bar shi ainihin ya zama salsal in an kwankwasa yana ƙara in iska ta huro ta shiga ta shiga cikin hancinsa da bakin za ta rika fitar da sauti tana wani sauti in an kwankwasa shi kuma zai zai zai maka maka kwankwasa tukunya zai zai sauti aka bar shi nan yayi shekarun da Allah ya so anura shekara dubu ishirin da biyar ya yi a matsayin ƙasa kuma tun lokacin iblis bisa ilmin da Allah ya sanar da shi ya san cewa nan gaba za a hura ma wannan rai to tun a lokacin yake cewa nan gaba za a kora ma wannan ƙasa rai a kuma ce mai mata sujada wannan ko ba adalci ba tun a lokacin ya fara wani zuwa karan da aka hura ran eh, sai bai sujada ba to farkon halittar mutum kenan to sannan sun maji ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin sannan ya sa tsatsansa tsatsan shi mutum din hayayyafa da yake 'ya'yansa da ya'a da jikoki daga yadda ake ta yaduwa to sai sa shi shi kuma ba daga kowanne sai an kwaba masa uwa an jajjaba shi kamar yadda aka yi baban mu adam shi baban mu adam ne kawai aka jajjaba yanku aka kwaba aka gina sufan jikinsa aka busar da shi aka hura masa rai to sannan sauran tsatsansu sai sa shi daga ainihin tsuntsa sulala yana nufin ka abin nan kula ainihin tsintsan abu safi safi kamar ka tattace abu ka tsoko tsintsansa daga ruwa mai rauni ma wani mahin ruwa mai rauni mahin yana nufin rauna raƙi sosai bai da ƙarfi ba yana nufin walakantacce ne ba saboda yana wari kamar da wasu ke fasara shi yana nufin za'if domin Allah ta'ala ya girmama mutum daga daga wato sai da ya tace ya tace ya tato daga tsitsin ruwa mai raunin gaske daga nan yawo tsatsan sauran mutane daga daga tsatsan adam sai ya yi sai zama shi adam shi kamar yadda aka halice shi an halice shi da an kwaba kasa ne amma matarsa awa haka nan kawai Allah ya yi ta bai bai kwaba ƙasa ya zuba an kwaba kasa ne kai kuma wannan wajen Allah ko sassauka ne cikin wani tambayoyi da aka ce wani sarkin rum ya aika ma wannan isa doguwa ba isa nake son kawo ba ya dai tambayi imam hassan cewa ya gaya masa abu nawa ne rayayyu wanda suka tafi a doron kasa alhali ba su da uwa ba su da uba to sai ya jera masa daga ciki akwai adam bai da uwa bai da uba akwai hawa ba ta da uwa ba ta da uba akwai eh, ragon da aka kawo ma ibrahim shi ma ba an haife shi haka nan ka aka zo da rago akwai macijiyar musa ita kuma ba ta da uwa ba ta kasu ana eh, shi maciji shi ma yana ana yi wanci ne ko yana yin kwai ne da gyange shi to amma macijiyar musa akwai kuma eh, naqat salih ita ma ka ta fito ba uwa ba uwa to ashe da an rubuta a littafin sai ce sadak wannan kisa mai tsawo in an zo a muhallin sa aji to kaga wayannan sauran halitta uban da wayannan da aka yi toge da su cewa haka Allah ya yi su ba uwa ba uba amma duk sauran bil adama ban da bana na kawa da zaben duka masu rai amma wanda muka sani ba uwa ba uba adam ne da hawa a cikin mutane sai kuma maras uba shine isa amma sauran mutane duk suna da uwa da uba ne to zai sa tsakon mutum daga ainihin tsantsan ruwa mai rauni Wasu ala muhammadin wa alihi tahirin الله كجانا دم من المكيكرا تعرف شيلة دم من الشيلة تبان ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا باب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صبنا وارحمنا وثبت أقدامنا وثبت أبدتنا وأصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى نور وجنا الفواحش ما ظهر منها اللهم وطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا إنك أنت التواب اللهم ما أنكرنا من الحق فعرفنا وما قربتنا منه فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد